الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا mutane da yawa suna ta kokarin bugowa suna tambayan mafarkin makabarta mana guraren da ake rahe mutane to mafarkin makabarta yana da alaka da babi da yake maganan mutuwa saboda dole sai an mutu sannan aje. a yi wanka da sauransu da ake yi da sallah da sa mutum kan makara sannan a je a kai shi abin nan to abin da ya sa muka kawo maharkin mutuwa din saboda yana da alaƙa da makabarta duk da dai ba wajen sa ya kamata mu kawo amma don mutane su ƙara ganewa idan mutum ya ga ya mutu ya ga an je an rufe shi a an yi mishi wanka da sallah da sawa kan makara kuma jinsin namiji ne ya ga ya an sanya cikin kabari to gaskiya zaman kurkuku zai yi idan ko ya ga mutu da ya ga mutu nan to amma ba a riga an sa shi kan ba a cikin makara ba ba a mai sallah ba kawai sai ya gaya dawo da ransa to me wa kila wata mummunan asara zai ta a arziki kuma zai dawo ya ci gaba da samun duniyarsa idan ko mutum ya ga mutu wani lokacin abu sai a ji khabarun bi basadi dinihi wa wujudu watan da sani kila labari zai zo zai bata duniya a lahirarsa zai samu duniya mewa zai radda mewa zai radda ko ya bata rayuwarsa dai a cikin neman duniya idan mutum ya ga mutu wani lokacin kuma ya ga baya da aure ya gaya mutu shi saurayi ne ko goro ne ya gaya mutu to mai waƙi kila kuma aure zai ta nan wurin ya kamar wankin makabarta a na naku da su ya kawo mawarkin makabarta a cikin littafin sa ta tsiro shafi na 341 a harfin mimi a yadda yake bayani akan maganan makabarta cewa ita makabarta duk wanda ya mulkin makabarta idan sababbin kabari ne yana da yawan munafukai a gefe gefensa idan kuma tsohin kabari ne wa'azi ake masa ji tsoron Allah inda wa'incan suka je shi ma nan gaba kaɗan zai tafi za ka mulki makabarta shi ma daina da watan gaskiya eh, bayani ko a ce fasara da yawa sai an yi wa mutum tambayoyi kamar yadda muka sani al'ada sannan sai mu fassara masa irin abin da ya dace mu gaya masa ya danganta mai wa jinsin namiji ne ko jinsin mace yana da aure ko bai da aure wani irin sana'a yake kasuwanci al'ada ɗabi'a addini yare kabila to ta ne za mu iya gane me ya kamata mu gaya masa wallahu alam a nemi mu a cikin Eh, youtube channel namu na fassara mafarki tv za a ci gaba da ganin irin wannan program din insha Allah wallahu alam